Abuja is returning to beggar city. It is embarrassing that people who come in, the first thing they see are just beggars on the, on the road. A nan, ministan birnin tarayya Nyesom Wike ne yake cewa birnin tarayya Abuja ya zama kamar birnin mabarata, kuma wannan abin kunya ne a gare mu. Wike ya ce duk lokacin da baƙi suka shigo garin babu abin da suke fara karo da shi sai mabarata a titunan birnin. Saboda haka daga yau Litinin 28 ga watan Oktoba zai fara ɗiban mabarata daga kan titunan Abuja. Wike ya ce gwamnatinsa za ta Wiki ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta ba domin su sun zama abin da ake cewa informa a turanci wato wa'inda suke ba 'yan ta'adda labari. Saboda haka daga yau litinin 28 ga watan Oktoba zai fara ɗiban mabarata daga kan titunan Abuja. Amma shugaban kungiyar masu larura ta kasa Comrade Yarima Suleiman, ya ce kungiyar za ta ɗau mataki. Minista kai ya manta mutane masu bukatar musamman mutane ne wadda suke da biyayya da tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa suke biya da kuma dokokin Najeriya. Amma minista ya gane cewa wannan mutane masu bukatar musamman mutane ne kamar kowa. Muna son minista kafin ya bada wannan wa'adi mun zata cewa za a tanadar da wani yanayi mai kyau kamar yadda ake da aikin yi ga mutane a ɗauki mutane masu bukatu na musamman a ba su aikin yi ya kamata ce minista su samar da irin rancen da ake ba mutane ba a ɗauki wannan rancen a bayar minista ce daga cikinsu akwai informa ma'ana kamar ta'addanci ake zargin wasu masu bukatu na musamman da shi wannan magana kuskure ne sosai a iya sanin mu minista ya san tsarin doka ya san shugabancin masu bukatu na musamman ya kamata a zo a zona da wayannan masu bukatu na musamman kar ya sa 'ya'yanmu su zama suna kyamanmu mu wanda suke tausaya mana suke taimaka masu zama suna kyaman mu don an ambace mu da wata kalma ta informa ma'ana ta ta'addanci wannan abin bai muna daɗi ba muna son cewa ya janye kalmar cewa akwai informa cikin wanda suke bara kan titi ko kuma masu bukata na musamman da muna taushe kunnen mu na bisa walakancin da ake mutane amma yanzu ba za mu yi daɗin ga tozata mutanen mu ba. To menene kundin tsarin mulki ya da kan wannan hukunci da minista ya ɗauka ba da sa Mustapha Haruna so ba ya yi fashin baki. A takaice A cikin kundin tsarin mulkin najeriya ba wata doka da ta hana a yi bara saboda haka mabarata suna da 'yanci su zaga su ɗanyi baransu don kundin tsarin mulki ta ba su dama su yi su yadda suka ga dama su in fact suna da 'yanci ma su kai minista ko su nemi 'yancinsu cewa ya hana su walwala abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan har kungiyar masu larura ba su shirya da minista Nyesom Wike ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.